To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah jama'a barkanmu da sallah, barkanmu da sallah, barkanmu da sallah. Allah ya maimaita mana. Allah kai mu sabon shekara, Allah kai mu badin badada alfarman Annabi da Kur'ani. To, jama'a uh, kaman kan da muka saba kowane shekara, muna zuwa muna ma juna muna, muna, barka da sallah muna juna barka da sallah mun shiga in mun yi sallah lafiya alhamdulillah an yi sallah lafiya za mu bude telephone lines na gaishe-gaishe na sallah da muka saba kowane shekara muna yi insha Allahu abin da za mu yi kenan na sallah taya juna murna na sallah da muka yi muna murna na taya sallah insha Allah sa kowa zai iya kira kai da kake da gais wanda za ka ga wish happy sallah eh mai maka ya sai Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam Sheikh Tijani Ahmed na ganka. Kola ya sunan ka daga ke kira? Kasim daga Niger. Kasim daga Niger. Kasim ah, ya mun yi sallah lafiya. alhamdulillah alhamdulillah. Kasim kai shiwa cewa wannan wata Ramadana kai azumin ka duka daidai? kai yi azumin ka daidai daidai da na talatin ko nawa talatin kai ko ashirin da tara gaskiya ashirin da tara ne ashirin da tara kai ashirin da tara ne masha Allah masha Allah shi yasa yau kun yi sallah kenan ko dai ko gobe za ku yi sallah a yau yau muka yi sallah yau muka yi sallah ka san akwai wanda suka dauka da farko a hallo kuma mu da muka dauka su sun yi talatin da mu mun yi ashirin da tara ko muka yi sallah tare. to masha Allah to wa kake so ka wish a happy sallah. dukkanin jama'an musulmi a wanda suka yi sallah a jiya da wanda suka yi yau dukkanin su na musu a barka da sallah takabbalallahu minna شفيع المسلمين كلكم صالح الأعمال بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم dukkan su muna musu barka da sallah a wurinku a wurinku a wurinku shekarar nan azumin da kuka yi a rana bai dame ku ba zafi ko menene duk ba abin da ya dame ku a gaskiya alhamdulillah alhamdulillah ba zafi a dan goda Allah Masha Allah, to mun gode. mun gode assalamu alaikum mun gode okay assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki kola ya sunan ka daga ina yake kira kuna magana da mustafa daga nan Kwatano to malam mustafa daga Kwatano to malam mustafa ah, azumi ya kaga azumin wannan shekara azumi alhamdulillah sarki zaki an yi shi an gama alhamdulillah. Eh. eh. Da wanda suka yi sallah jiya da wanda suka yi yau da wanda za su yi gobe duka Allah ya karba mana gabaki da Amin amin amin amin. Amin amin amin amin amin. To Malam mustafa wa za ka yi wa barka da sallah? To da warko dai sarki zaki ina maka barka da sallah kai karan kanka. <laughs> To. Masha Allah, na gode. Ni kake wa barka da sallah, na gode. To. Eh, da warko kenan, da warko kenan ba. Eh. Sannan eh, ina ma malami na Shaka Musa Yusuf Asadu suna barka da sallah. Mm. Mm, to. Sannan ina gaida kai da 'yan izala da 'yan ɗarika duka ina ma kowa barka da sallah ubangiji Allah ya karbi ibadunmu amin Allah ya sa muna cikin bayan da za a 'yantar a wannan wata mai albarka saboda abin da ya sa malam sarki zaki eh duk ka kake da mutum lovely sword gaskiya Allah in dai mutum yana yin azumi eh to gaskiya sai mai sai mai imani yake yin azumi she mai imani yake yin azumi sosai hmm. sosai malam sarki zaki me yasa ce haka dalili na shine malam sarki zaki eh shi wannan azumin da kake gani kaga dama ce kana yi ka shiga daki ba tare da kowa yana ganin ka ba ka ci abin da zaka ci ka sha abin da zaka sha ka eh. ka goge bakin ka ba tare da kowa ya sani ba eh amma tsoron Allah ba zai bari ba in ka shiga cikin amma amma sakaninka sakaninka da Allah da Annabi eh naji amma sakaninka da Allah da Annabi lokacin da kake karami irin kaman azumin da ake she in za ya lalla in an kai wurin kurkure bakin da sha zuba ruwa da yawa fito da kadan baka ka taba yin wani ba a kai ni lokacin ina yaro sarki zaki ni tsohuwa an ta ina wahala kawai kunu ake bani in dora kawai a hutu. A to kai. Ai wata hanyar ta kace sarki zaki ko? Eh. Wato da kake da kake da kake <laughs> yaro kan azumin ya baka wahala ana baka kunu kenan. a to amma yanzu ai malam sarki zaki ko an ce in sha yanzu mutum ya sha tunda mutum ya zama babba ya mallaki hankalin kanshi amma tun ka ce yarin ta yi shesa da bude mai ta ka biya sittin kenan to sha Allah ba allah mun gode mun gode mun gode mun gode Allah saka da alkhairi amin amin amin amin ba Allah amin to bari mu bari mu ba wanda dama alright Assalamu uh, alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Assalamu alaikum Wa alaikum salam kola ya su da kirgan da ke kira. Allah ya mana kai Allah kola su da kirgan da ke kira. Barka ka barka ka dai. Ya sunanka? Abubakar daga Libya. To Malawakar daga Libya. Okay. Ah, daga Libya. azumin nan talatin kai ko ashirin da wallahi sarki zaki talatin ne wallahi mu jiya muka yi sallah 30 kai kuma jiya ku yi sallah wallahi wallahi yau yau kai yau kai astaghfirullah <laughs> yau yau muka yi sallah hmm, yau kuka yi sallah talatin wallahi amma yau muka yi sallah eh, talatin daidai kuka yau kuka yi sallah wallahi ba sai muka gaskiya nan da yayi kasa gaskiya yayi dukkan yawanci gaskiya ni ba inda ban ma inda gaskiya ba ba eh amma azumin nan da kai wannan shekara ya baka ya baka wahala ko dai kai shi daidai babu wahala wallahi sarki zaki ni wala na gyama tun aka mu azumi ma a kare ko ruwa ma da barce sha ba saboda inda muke ana sanyi kuma kamar da ba mu aiki kai kai kai tun da aka kama aka kama azumin har har yanzu har 30 ko ruwa baka taba sha ba marece wani wani wani azumi kenan kake yi tun da aka kama azumi har 30 ko ruwa baka taba sha marece ba kaɗan babu yunwa kawai babu ba ma ko ruwa ba kai azumi azumi ba azumi ba wa Allah na ya kamata a bincike ka da kyau fa azumin ka na ya kamata a bincike ka da kyau fa eh tun da ka kama azumi 30 na'am na shekara ko sarki da azumi ina cika azumi daidai yau ai kaman ba aiki ko kaɗan baka fita hidima sai sallah kaɗai kake tashi a da lasar amma wannan ina zo na fahimce ka amma wannan maganan ga da kake yin ga <laughs> wannan maganan ga da kake yin ga yayi wuyan dauka fa tun da aka kama azumi 30 ko ruwa baka taba sha so daya da marece ba zaki ka san akwai halittin nan Okay. Okay to gashi nan an gaskata maganan kananga. an gaskata wai wai wai wai wai yaya happy. amma ga ya muna gaskiya yanzu zaka yanzu muna so mu tambaye ka wani question ka ga ya muna gaskiya kai ka tuna da kake yaro irin eh, alwala wurin alwala kana iya ka saka ka zuba ruwa da yawa bakin ka amma ka fito da kadan cikin azumi ka taba yin wannan a cikin a ba yanzu ba ba yanzu ba ba yanzu ba ba yanzu ba da kake yaro bayan da kake yaro ka taba irin wurin alwala she ka zuba ruwa da yawa bakin ka wurin kurkuru in ka zuba da yawa she ka fito da kadan ka taba yin wannan ah, wallahi baka taba yi ba to ah. eh amma ka taba ka taba cikin ya hakuri ya hakuri ya hakuri question nan samu hakuri question nan yana zuwa ɗaya bayan ɗaya ne Okay, in baka taba yin wannan ba, ka taba irin cikin azumi ka ce wai ka manta ka je ka ci abinci ka ka koshi sannan ka tuna cewa kamar kana cikin azumi. A gaskiya sarki Sarki ga zaci gaskiya ka san shi azumi in kana yaro iya kaman bangaren iyaye ya kasance da yanda an sa a a an sa an sa ka amsa ka amsa magana na yes or no ka taba mantuwa cikin azumi ka ce oh na manta amma na je na ci ka ci abinci ka koshi sannan ka tuna cikin azumin ka kai wannan wannan wannan wannan bawa wannan bawa Allah wai ko ta ina ka bi da shi ba samun sa ba to shikenan wa za ka yi barka wa za ka yi barka da sallah da wa za ka yi barka da sallah jama'a na da yawa wallahi ga ga ga na farko dai kai zan ma barka da sallah na gode kanai na nasu mahmuda da su sauransu yan uwa Na'am. Da sauran shehannan mu mm. kowa da kowa dai muna mai barka da sallah sarki zaki. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Dai kara ma lafiyar nisan kwana. Amin, amin, amin, amin, amin. Wani daɗin da kake program gaskiya. Wani crush. Eh, yanda kake da kana da wasanni sosai. Kuma kowa kana ci abokin wasan ka ne gaskiya kana ka iya wasa gaskiya. Ko? To, na gode. Allah ya saka da alkhairi, na gode. <laughs> wannan bawa Allah ne wai ko ta ina ka bi da shi wai ba samun shi wato shi komin shi perfect ne ji shi to ba damuwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola eh Allah kola kuma da sa speaker assalamu alaikum eh kola ku ya kuri mun doki kowa ɗaya bayan ɗaya ku ya aha assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola Wa alaikum assalam sarki zaki warka da wuni. Barka ka dai, barka ka dai kola ya sunanka daga ina kake kake magana. Dan Amin. Kana kira daga Tripoli, Libya. All right, call eh to da Libya. Dan Amin Rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam kola ya sunan ka daga nake kira? Assalamu alaikum. wa alaikas salam ya sunanka daga ina ke kira assalamu alaikum wa alaikas salam ya sunanka daga ina ke kira assalamu alaikum to bari mu aje kawo doko sabo network ka ne bai da kyau to network ka ne bai da kyau bari mu ba wa wanda ma Ahmad daga nan kasar Libya nake kira Ahmad daga Libya assalamu alaikum As Na'am daga nan kasar Libya nake kira. To Malam Ahmed daga Libya a uh... kana ji kana kana ji na sosai kola da ka shigo yanzu salamu alaikum amu ah, alaikum assalam barka da warhaka barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira na wani daga Libya, Tripoli. Kai, ya Libya, Libya, Libya, Libya. To, muna kai da kai, Libya. To, sani sarki da fatan dai yi sallah lafiya alhamdulillah to ka kara min wani suna na rasa yan libya so biyu kenan kuna kira na da sani ban san da kuka samu wanga sani ko dora mini ba ban san da kuka samu mini wanga sani kuka dora mini ba eh to sarki zaki ne dai ba dai ba dai sani ba dai to sarki zaki da fatan dai an yi sallah lafiya to lafiya kala kola ah, wa za ka yi wa barka da sallah kola eh ina wa da farko dai ina maka barka da sallah na gode Allah ya saka maka da alkhairi amma kamin mu shiga kamin barka da sallah kai ka wish eh, jama'a barka da sallah kamin mu shiga wurin to da fatan dai eh daga kamin mu shiga wurin ya ya ya kaji da wannan watan Ramadani ya ka gani ya kaga wannan watan Ramadani To alhamdulillah watan ramadani dai wata ne mai girma kuma mun yi azumi lafiya. eh. Allah ubangiji kuma ya nuna mana na batun da lafiya eh gaya mana gaskiya wannan wata Ramadan azumin nan kai duka sosai da sosai ma 30 nayi 30 kai yau mun kai talatin ka yi. Mm, shi yasa yau kuka yi sallah. Insha Allah. Yau kuka yi sallah. Insha Allah. Masha Allah. To, eh da kuka yi sallah yau, uh, wa cikin ga wa cikin addu'an ka kai mai kai masa addu'a ko kai mata addu'a cikin sallan idinka da farko dai na tuna kakana ka tuna kakanka ka tuna da kakanka kuma na mai kuma na mai addu'a ya sunan ya sunan kakanka Alhaji Madu Alhaji Madu to yanzu misali misali mm-hmm. kakanka mamanka mm-hmm. da babanka mm -hmm. mutane uku nan kayi aure mhm. kayi aure ban da aure baka da aure to eh. kakanka mamanka mhm. da babanka she mhm. muka baka zabi muka ce ka zabi daya ka ma addu'a yanzu yanzu haka wa za ka yi wa addu'a mahaifiyata zama kakanka da babanka babanka fa babanka da mamanka shi muka ce to ka zabi ɗaya kawai babu kari yi mai addu'a kawai ka sauka wa za ka yi wa addu'a mahaifiyata zan wa addu'a mahaifiyanka za ka yi wa addu'a sosai da me yasa za ka yi mahaifiyanka ka bar sauran saboda mahaifiyata eh. ta fi kula da ni kuma ta fi tausayi na komi na shiga za ta yi mana addu'a wayo maza wato mu maza mu ne bamu da gata ko Mm, mm, ba haka bane sani eh. in ka sake kira na sani kuma in ka sake kira na sani kuma <laughs> to eh sarki zahi ba haka bane eh yanzu a a alal misali eh ma'aifiya eh uba uba ne amma ma'aifiya eh. ce ta dauki nauyinka mm. wata tara eh da kwana tara na'am ta kashinka ko fitsarinka ko me za a kira ka da shi ko mm. za a kira ka da shi a duniya mm. ita addu'a za ta yi maka na'am yanzu tana yiwuwa mahaifinka eh. zai iya kora ka daga gida saboda wani ɗan ƙaramin dalili amma mahaifiya za ta iya haƙuri eh. lokaci ta yi maka addu'a. Mm. Wannan maganan kan ga jama'a da ke kallo mu kun yarda da wannan maganan da ke fi wai mahaifinka zai iya kore ka gida amma mahaifiyanka ita ba za ta iya koren ka gida ba. <laughs> Shakti jana Ahmed, kaga an kara mini eh sani sani zaki fa. to wato shi yasa kai tunanin ka kenan da kake ganin okay to yanzu mun baka dama kai wa ka addu'a. To ya Allah Ubangiji. Eh. ka sada mu da annabi rahama Allah ubangiji ka ji kan iyaye amin da mamata amin Allah ubangiji ka sada ta da jallal fitawsi amin godiya ah. nake sani zaki sani zaki kuma to ba wala ban san me ka ci yau ba to sai mun baka sunan nan ba ko ba ka so mu yan libya ne sai mun maka sunan to shi ke to yanzu wa za ka wa masha Allah yanzu wa za ka wish wa za ka wish happy eh wa za ka wish barka da sallah su wa za ka wa barka da sallah shek Jafar wani shek Jafar kuma wani shek jafar kai dan libya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola wa alaikum salam rahmatullahi sarki zaki kola ya su dan kirgan nake kira Umar Abubakar Sadiq sarki zaki wanda kake mishi lakabi da Fulani da a ah, Fulani a ah, Fulani Fulani nawa Fulani ya gida Lafiya sarki zaki ya jama'a Fulani barka da sallah Fulani gaya mana gaskiya kaya azumi. sarki azumi azumi kaya azumi azumi azumi nawa kai nawa kai ciki nawa ka bari sarki zaki na azumi 30 kai azumi 30 azumi 30 ne sarki to da kai 30 nawa ka bari kuma ban bar ko dai ba sarki zaki oh kai 30 baka bar ko dai ba Ban barko dai ba sarki. Masha Allah Fulani to Allah saka maka da alkhairi Fulani. To Fulani uh, question da ke ciki a uh, wannan azumin nan kayi kokari kana ganin uh, akwai inda ya baka matsala ko dai a kana gani komi ya tafi daidai babu rana ba ko dai akwai ta wani wurin da ya baka matsala. Sarki zaki kana ji? Eh muna ji. Duk wanda yake mai duguri ya san bana mun yi azumi cikin daɗi. saboda mun samu ruwan sama akalla ya kai so duk wanda ke cikin Maiduguri ya san bana an yi azumi cikin rahama da da rahama kwarai kuwa okay saboda Allah ya sako muku ruwa Allah ya sako da ruwan sama sarki zaki eh fulani ba mu jin ka da kyau kana nisa kana nisa da wayanka eh, yanzu haka sarki zaki yanzu haka aka gama ruwan sama magana da nake gaya maka ma okay eh mun yi cikin koshin lafiya mun yi cikin farin ciki Na'am, na'am. Shi yasa ba ku samu matsala ba kenan. Gaskiya alhamdulillah ba mu samu. Amma Fulani za mu tambaye ka magana tsakaninka da Allah da Annabi ka gaya muna gaskiya? Zan ga gaskiya sarki. Tsakaninka da Allah da Annabi. Na'am, eh insha Allah. Za ka tuna cewa da kake yaro akwai irin azumi eh, irin eh, eh, wurin alwala ka zuba ruwa da yawa bakinka ka fito da kaɗan wurin alwala? a ba wurin alwala a bayan gidan ke zuwa ka je ka ka sha ruwa a sha a famfo sarki zaki ai yarinta ne a yaran <laughs> okay yaran ta ba ma wurin alwala ba a bayan gida kake labewa a famfo a bayan gidan, har yau ba zan manta ba a bayan gida kake labewa ka sha ruwa ka dawo a famfo eh gaskiya sarki zaki na sha ruwa a famfo so da yawa kam kana shekaru nawa kai wannan kana shekaru nawa kai wannan shekara tara ba da na kai shekara goma sha uku na fara yin azumi ok lokacin shekara tara da ka kai shekara goma sha uku ka fara yin daidai eh. to yanzu shai misali fulani kana da yaro she yaronka yana shekara tara za ka wuce bayan gida shi ga, ga yaronka ya labe yana shan ruwa me za ka yi masa eh sarki zaki zan kira shi in ce masa ya ji tsoron Allah za ka kira yaro ka ce mai ji tsoron Allah eh, ya ji tsoron Allah ya tabbatar azumin ba ni yake wa ba ni shi fulani magana ka na nisa magana ka ba mu ji da ke nisa jama'a kuna jin shi kuna jin fulani sarki zaki yanzu kana jina eh kana jina yanzu eh muna jin ka muna dabara dai muna jin ka yawwa nace zan kira shi in ce masa ya ji tsoron Allah Allah yana ganin sa za ka kira shi ka ce mai ji tsoron Allah Allah yana gani To amma inda ka gaya masa kuma bai ji ya ishe yaron bai ji maganan ka ba. Kana ganin zaka dauki laifin yaro? Inda ka gaya masa yaron bai ji ba. Yaron ya ci gaba ya ci gaba da yin haka ya labe ya sha ruwa zaka ga laifinsa? Wallahi fulani ba ma jinka. Wani waya kake amfani da shi? iPhone ne sarki iPhone Eh? iPhone ne sai iPhone na ala Niger. Ba Niger ba yana Maiduguri. Daga Maiduguri kase phone. Eh. Maiduguri kase wannan phone. Eh, inda kase nan wala Allah ana yawan kuwa kuwa yasa ba su so ana kuwa sosai yasa sun rage wani volume cikin wannan waya. Sai ba ma jinka. eh, eh wani Allah sun rage wani abu cikin wayan mayar musu kenan a ban ce ka mayar musu ai da kasa da kasa ya dade ko a'a ina ga sati uku yau sati uku sati uku kenan da kasa ya eh, okay yasa da kasa wala Allah wala Allah wayan nan daga Maiduguri aka yi shi a'a sarki zaki ba waya ba waya Maiduguri <laughs> Malam Usman da ka ce hulan da ka saka je idi ah, ne Maiduguri to tunda eh. abin zai kai kan hulana barin kyale kaula ni <laughs> to hulani wa za ka yi wa barka da sallah eh, Hafsa Abubakar daga Abuja zan Hafsa Abubakar daga Abuja eh, eh. Hulani, iko kokari wayan nan ka koma musu da shi. A, ah ina zuwa, kana yi wa Hafsa Abubakar. Amma ga wata kuma Hafsa Abubakar na maka dariya nan, ko da ita kake? Giwar mata, Fulani, kai, Fulanin nan. To, Fulani, mun baka da, ga eh, Hafsa Abubakar ko da ke da inda ke yake zana muna yes Hulani wai yana wishin ki happy sallah Hulani na ce ga wata Hafsa Abubakar da ita kake ita ce oh ita ce eh watakila eh ga ta ta zana wai maka thank you ga mana gaskiya ala kana son ka aure ta ne eh mana ba ka hada mu da ita ba ah ita ne Okay, wurin neman mijin aure da muka hada ku, ita kenan ko? To, Fulani lalle soyayya ya kwashe ka. To, daga ita shewa? Daga ita sai sarki zaki. Kai, ka gani ko? Wato, ni ne, yanzu, ni ne, ni ne ma na baya-baya, kaga soyayya ya maka kyau, ita ne na farko, ni ne ma na biyu, to shi kenan Fulani, na gode. Fulani mun gode mun gode ba ma jin ka gaskiya ko ba musu da wayan nan kaji eh ka ce musu ni na ce ka komo da shi kaji eh ka koma da wayan ka ce musu ni na ce ka komo musu da wayan nan kaji eh ka ce musu ni na ce ka komo musu da wayan nan kaji ko da rabin kudin ka ne ma su baka kaji aha aha aha kai to ajiya hausa abubakar hulani yana miki yana wishin <laughs> lalle lalle to kamin mu ɗauki kola alright hafsa bakar <laughs> lalle soyayya ya yi dadi salamu alaikum wa alaiki wannan mace ce ko mace ce a to muryar nan assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa kawun lafiya ya gari ya aiki da fatan kayi sallah lafiya na'am na yi ni zan tambaye ki ba ke da ki tambaye ni ba to shikenan kake juya kake juya program to shikenan na yi sallah lafiya kefa ya gari ya kokari ya ibada Allah ya karbe ibadun mu ya rufura a ah, sai ya bar nin tambaye ki ya gari ya ibada ya azumi <laughs> azumi duk kalau alhamdulillah sarki zaki na'am muna jin gudunmawar da kake bayarwa eh. kana kokari ya rufura alami Allah ya diya ka da amin azumi <laughs> a a ah, ah. Amin, amin. Azumin nan talatin kika yi ko dai ashirin da tara. Wallahi, ai ka sarki Saudiya ya ce an yi talatin. Talatin aka yi. Talatin kika yi? Iwa, a to ai ka <laughs> Saudiya dole ne sai an yi talatin. Oh, to Saudiya talatin aka yi, amma ke ke nawa kika yi nawa kika sha? Nawa kika yi nawa kika bari? Talatin ne. Sarkin zaki talatin ne yi. Talatin kika yi? Masha Allah, masha Allah. Amma ah, nawa eh, wanne wanne ne kika yadda kika yadda azumin nan yayi daidai wanne ne kika kike kike wasu wasi a ciki? Walla azumi da gaskiya mu je da je ya ne wancan watan da ya kare eh, ta sa'a wa 20 ya kare wannan ko dole yayi 30. Wancan wata? Eh gaskiya wancan ta sa'a wa 20 ya ne ran je maka 30 ba ɗaya wannan ka kaga dole yayi 30. na confuse wancan wata an yi azumi ne alala kasan yanayi wata juyi juyi ne kasan watan arabic Oh. Wannan yayi talatin wannan yayi da tara. Okay, na fahimce ki wancan wata ba azumi wancan wata ya end kaza ya kare kaza sa wannan ya kare eh. aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa abinda ban gane ba shakki ki larabci na na fahimta cikin larabci kin eh, ji <laughs> ina Abubakar fatan alkhairi Amin amin amin amin amin kin su ne? kawai dai ni wannan shirin yana burge wannan program na iya burge din iya daɗi Abubakar ina miki fatan Allah Amin amin amin amma kina kina shekaru nawa kika fara azumi? Ni? Eh. Gaskiya ce ina karma kamar ina yi shekara sha uku wallahi na fara azumi. Ah, kina sha uku shine karaman ma kenan lokacin da ka fara ma azumin kenan. Sha uku. Eh, shine ya fara. Sha uku. Shine karaman ma kenan. To, yanzu eh. misali, yanzu misali shi Allah ya baki aure da aihuwa. Yanzu ɗanki ko ɗanki shekara nawa kike ganin cewa ya halatta cikin musulunci ta fara azumi? a gaskiya dai ka san yanzu yani yanzu azumi ya dangata yanzu ana son yaro yi azumi yaro in zai azumi ka hana shi eh, mun sani mun ji amma ke kina eh, kin ce kin fara ke a wurin ki kin fara azumi ma da sauri kenan to daga fara da sauri eh, shine shine shine sha uku sha uku wato kin fara azumi da sauri ma kenan okay good to yarinya ta sarki zakiya ne bata isa azumi ba yarinya ce karama nawa shida eh na fahimci ba na ba muna gaddama na fahimce ki wato ke ki fara azumi da sauri ma kenan shine sha uku ke nace to yanzu kina da yariya Allah baki yariya ki ta nawa shida ne ta shida ta shida Ke kina gani ki shekara shida eh, yaushe za ta fara azumi kina gani ita kuma wani lokaci za ta fara azumi a cikin musulunci a'a ni in in a sun muna, in a hannuna take zan iya yadda ma ta yi wallahi a wannan shekaru shida, to kasan ki ba a hannuna take ba ne. Eto eh yanzu ke in kin fara azumi a shekara eh, sha uku kina ganin kamar da sauri ma kenan to in kin bari ki ta fara azumi shekara shida kina ganin bai saurin sauri ba? Bai sauri ba kawai komai in eh, wala ta yi shi yayi daidai. Ta yi shi yayi daidai. To amma amma a musulunci a musulunci shekaru nawa aka ce a fara koya wa yaro ibada yani kamar dai in kana so yaro a fara koya min sallah gaskiya dai shekara bakwai ne yani ko bai ba ma ka dake shi eh to me yasa ke ke ke ke da baki haƙi kai shekara sha uku kina ganin ke naki daidai ne an da ke ki to ai sarki zaki abu yani kamar da <laughs> wade wade eh <laughs> eh kamar da kuruciya kamar da kuruciya to amma a kina irin kin taba irin wannan azumin da ki ga muna gaskiya azumin da kaman mutum ya je wurin alwala ya zuba ruwa da yawa a bakinsa ya fito da kaɗan. kai ma sarki zaki sarki zaki ka san azumin yara ne sai a hankali ma da ka san mana yaro zai ɗauki azumi zai ɗan je iya kurɓar ruwa mana. eh shi yasa ke ma ki wannan kurɓar ruwa. <laughs> eh Afsa Abubakar ya kike ya gari ina muku fatan alkai da kiran amfani kulle ina ba wallahi ina saurara program nika iya burge Masha Allah to yanzu yanzu in an baki dama a yanzu wa zaki wa zaki wish wa zaki wa ya sunan shi nan wa zaki wa barka da sallah wallahi ni kowa ma da kowa ina mishi fatan alkhairi al'ummar jama'a da fatan duk sun iri lafiya kuma Allah ya karbe ibadunmu Allah ya kawo ƙasar mu zaman lafiya Najeriya kullum muna mata addu'a Allah ka mana ci gaba a ƙasar mu ya rufa mana asiri duniya wa lahira. Amin amin amin amin mun gode miki Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode. Afsa Abubakar eh. fatan alkhairi. To Afsa yau Afsa Abubakar ta yi kasuwa kenan. Ta yi kasuwa ai. <laughs> Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola ya sunan kirgan da ke kira? sunana Hassan Adam ina kira daga Libya. Alhassan Adam daga Libya. To, Alhassan Adam uh... Hassan, Adam, Hassan Adam. Hassan. Okay, akwai bambanci a gurin eh, Alhassan da Hassan ko? Ban sani ba, nace akwai wurin bambanci da Alhassan da Hassan. Akwai bambanci ko? Ah. ah wannan kiran naka na fari ne ban ji wanda abin da ka kira ba ne. Oh, nace Alhassan. wala Allah na yi mistake ban sani ba za ka muna wani karin bayani salamu alaikum malam hassan na'am ina jin ka malam hassan wannan wannan shekara azumi ah, talatin kai ko 29 A'a ah, ah, wannan shekara talatin ne da yaran Allah. Talatin kai daidai? Insha Allah. She nawa ka bari? ba. Baka ko ɗaya ba? Eh. Eh. To a cikin wannan azumi yaushe ka daga ka tuna cikin azumin nan ranakun da azumi ya maka daɗi sosai? Eh gaskiya ni a nan yadda muke a din nan ba wani lokacin da muka sha wuyan azumi haka saboda karshe karshen sanyi ne ba a fara zafi yadda ya kamata ba wanda zai ba mutum a wahala haka na azumi Ok? Ok. Hmm. shi yasa duk azumin ya ba ya ya ka ji daɗin azumin ba wanda ya baka wuya a ciki a gaskiya ko ruwan ma wannan da yamma in sai ka so ne zaka sha ruwa ko rabin lita haka ma ko in baka sha ba ma ba da abin da zai ka sai dai bayan salloli ko kafin tarawih zaka sha ruwa ko cikin tarawih zaka sha ruwanka yanzu misali yanzu kana kana da mata eh ina da mata insha Allah kana da mata mata, mata nawa da yara nawa a mata ta ɗaya ce yaro kuma muna jiran sakamakon Allah ok ka daya yaron bai zo ba sannan eh eh ok to yanzu mahaifiyanka tana nan tana nan insha Allah mahaifinka fa na'am mahaifinka fa yana nan raye yanzu she muka aka baka zabi matanka tana ji kawo matanka tana wala Allah matanka tana ji ko za ta zo ta ji sha aka baka zabi aka ce tsakanin matanka da mahaifiyanka da mahaifinka wa ka zabi ɗaya kai wa addu'a wa za ka wa addu'a in zabi ɗaya eh ɗaya ɗaya ɗaya ka dai <laughs> yo a cikin nan babu na yarwa amma ba mu ce ka yadda wani ba mu dai mun ce ka zabi ɗaya cikin wannan uku mamanka matanka da ma'aifinka ka yi wa ɗaya addu'a eh. wa za ka yi wa addu'a da farko mahaifiyata zan yi mata addu'a ita kaɗai za ka yi wa addu'a eh tunda aka ban zabi mutum ɗaya ba eh zabi mutum ɗaya kaɗai Eh, kuma daga baya idan na bance kuma sauran sai in musu ayi su ma a ah, to yanzu misali addu'an da za ka yi mamanka tana nan eh. matanka matanka ba ta da lafiya kuma addu'an nan zai ceci matanka ta samu lafiya a ah, sa'ad nan kuma eh, babanka yana nan to yanzu wa za ka yi wa addu'a ciki ban ji farkon addu'an da za ka yi in matanka ba ta da lafiya sosai amma in ka yi wannan addu'a matanka za ta samu lafiya mamanka ita tana da lafiyanta babanka shi ma bai da lafiya amma in ka yi addu'an nan babanka shi ma zai samu lafiya to wa za ka yi wa addu'a cikin su eh. <laughs> wannan ai ya kamata a mun su biyu duka gaba ɗaya a'a daya daya daya baka da zabi mu muka ba ka zabi ɗaya ɗaya wa za ka yi wa zabi wa za ka yi wa addu'a to mahaifi zan yi wa addu'a ya samu lafiya da fari ah mahaifinka za ka yi wa addu'a eh shi matan ka fa a to in aka ban dawa kuma zan yi mota ah ka manta an ce wai eh, aljannan ka aljannan matan ka yana karkashin ka kuma ka duba irin eh wato wato in dai baka yi ba matan ka ba za ta samu lafiyan ba fa network yana bani wahala wallahi ah network network daidai muna jinka muna jinka kaka kudu muna jinka muna jinka kaka kawo wani dabara ka zo ka ce muna jinka sosai matanka in baka yi wannan addu'a ba matanka fa ba za ta samu lafiya ba eh ka kuma amana ne fa a hannunka eh eh yo ai mahaifin shi ma bai da lafiya ko eh mahaifinka shi ma bai da lafiya shi ma kai addu'a shi ma ya samu lafiya amma in ba kai ba shi ma ba zai samu lafiyan ba a to da fari mahaifin zan yi wa eh she matan kai ta ta mutu ko eh ta shi kenan yanzu ka kansa shi kenan ba damuwa wa za ka yi barka da sallah da farko ina yi maka barka da sallah gaskiya kana yin kokarin na gode na gode sosai to uh, wannan bawa Allah eh muna jinka ina jinka daga baya kuma ina yi wa 'yan uwa na 'yan Nijar da kuma musulmin duniya gaba daya mm. ina yi musu barka da sallah Allah ya karbi ibadun mu kuma Allah ya fiye mana kurakuran mu wanda muka yi eh. kyawawan ayyukan mu da muka yi kuma Allah ya karba mana su mm. alfarmar na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam <laughs> mun gode maka sosai bawa Allah mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kola on tiktok okay assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola wa alaikum assalam sarki zaki na'am kola sunan kargan da kira sunana buhari sarki zaki ah buhari nawa eh, sarki ni ne kaga na canza hoto ne ko ah ashe yasa kaga na kasa ganiya to ka ce buhari dai na sarki zaki to muna tare da kai malam buhari an yi sallah lafiya lafiya kalo malam buhari malam buhari ah kola ya kasa amsa mana wannan question wannan question muna neman gaskiya wanda zai amsa mana question mamanka cikin wannan azumi da kai shi Allah ya karbi azumi shi Allah ya maka wayi eh. a ah, mu wayi wayi dai na mu ba batun wayi a ah, muna nan shi aka aka baka zabi ma eh. matarka ba ta da lafiya babanka bai da eh. lafiya amma mamanka tana da lafiyanta to shi aka ce mamanka da babanka da matarka ka yi musu addu'a kuma addu'an nan mutum ɗaya kawai za ka yi wa in kai ba za ka sake addu'a ba kuma wannan addu'a in kai wa matanka za ta samu lafiya ba za ta mutu ba in kai wa babanka addu'a ba zai samu lafiya ba zai mutu ba mamarka in kai mata wannan addu'a za ta ƙara dadewa duniya da lafiya da kuma lafiya wa za ka wa addu'a cikin uku mamana wato babanka da matanka su Allah jikinsu kenan ko mama na zan ma addu'a mamanka fa tana da ta fa to baba ai ka ce mama na ba ta da lafiya a a mamanka tana da lafiya matarka ba ta da lafiya babanka bai da lafiya amma mamanka ita tana da lafiya ita in kai addu'an za ta ƙara yawanci rai da kuma da lafiya duniya to sai ma baba na addu'a mama na ta ƙara dadewa a duniya she matarka ita Allah jikanta kenan Allah ya jikanta ai ba a canja ba a canja uwa amma ana canja mata iye eh, ba a canja uwa eh ba a canja uwa amma ana canja mata eh to kana ganin matanka ta ji wannan maganan ga da kake yin ga an samu zaman lafiya gida kuwa wallahi da tana kusa da ni ma muke wannan maganar da kai ah tana kusa da kai ma kenan yanzu wallahi ta ce ta ce uwa ba wasa bane da kanta ma ta faɗa mm imani to <laughs> masha Allah to malam Buhari kai ma ka amsa mana ka amsa mana naka to shikenan wa za ka barka da sallah <laughs> wannan shekara da farko ina ma al'umman musulmin duniya gaba ɗaya barka da sallah barka ka dai yawa kuma ina da ina ma mai gayya mai aiki barka da sallah na gode Allah ya saka maka da alkhairi ne gidana kuma ina ma phone din mu barka da sallah phone kuma ci gaba daya oh ah platform okay okay okay platform ah masha Allah masha Allah na'am na'am na'am mu gode mun gode Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode mun gode Allah ya kara lafiya amin amin amin amin amin mun gode mun gode to ga malam awal kan layi shugaba na defenders of rasulin aminin mana walu muna maka sanda zuwa muna maka sanda zuwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola <laughs> salamu alaikum kola ok ban sa speaker ba sorry salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum salam wa rahmatullahi barkatu sarki zaki barka da yin barka ka dai kola ya sunan gargada ke kira ina kira daga libya sarki zaki kola azumi wannan shekara talatin aka yi ko dai ba ce kai ba ba kai nake nufi ba ina nufin wannan tambaya da zan yi ba kai nake wa tambaya ba ina tambayan ka ne ka gaya mana amma ba ga kanka ba ina tambayan ka wannan shekara azumi talatin aka yi a garin ku ko dai ashirin da tara sarki zaki ranar libya talatin aka yi ok talatin aka yi yasa kai ma talatin ka yi shekabar nawa a sarki zaki to wamar <laughs> gara sarki zaki baka bar ko guda ba insha Allah mm kaisa shekara shekara dan shekaru nawa ka fara azumi to gaskiya sarki zaki sai ran ce ina dan shekara dai goma sha ɗaya dai zance shekara goma sha ɗaya sannan ka fara azumi eh shekara goma sha ɗaya amma dai da azumin dai haka na kurciya haka nan ah wannan azumin nan ma na shekara goma sha ɗaya nan ma na kurciya ne eh Eh, na kurciya ne sarki eh. eh amma ka san lokacin da muke yara akwai wani azumin da iyayenmu suke bari muke yi na sha biyu sha biyu ka taba yin wannan azumi ah? ah, ni da nake yaro da muke yara akwai azumin da iyayenmu suka bari muka fara dan yaron da ke shekara bakwai <clears throat> shekara takwas sha ana bari ana yana azumin ko shekara shida ma wani ma shekara biyar ma ana bar yana azumin sha biyu wato 6 12 eh, ana bar yana ah, azumi har zuwa sha biyu she ya sha ruwa kai ma ka taba yin wannan a ah, sarki zaki ni Allah ban taba irin wannan ba sarki zaki ba ka taba irin wannan ba ban taba irin wannan ba isa ah, ka taba yaran tare na taba ka taba yin yaran tare

rayuwanka ka kafa gaba ɗaya so biyu kawai ka labi ka sha ruwa ina ga so biyu na ni ya karar an taba kama ka ana almajiranci ne ma eh eh to ina karar an ji an dan samun abincin zazai an zo an ce an ɗauki azumi rana ta yi sai aka ji an fara je ya yunwa ina ga eh sai ni ɗauka ɗan roba da ɗan kwan. eh Eh, ban ma tsaya za su ba sai ni dan shiga kwana hakan ga ni dan doko shi ni dan jiba shi haka nan ni sauri na awo da ka shi ka shashe bakin ka eh sai kawai na huce makaranta <laughs> ka huce makaranta an taba kama ka ah ba kamin ba wallahi sarki zaki ba ba taba kama ka ba alheran nan dai ba kamin ba amma ka san cewa Allah ya kama ka Allah eh Allah zai kama da ce da ba taba kama ka ba ka san cewa Allah shi ya kama ka ko insha Allah na san da wallahi wannan lokaci to ara tara ara da to a san Allah shi ya kama abun ba kama da tarihi kai tsaye da ara ji yin wannan sarki zaki eh ana jin yin wannan wallahi ba a saurin kawo wannan taraji to amma wannan shekara so nawa azumi ya baka wahala a cikin wannan shekara gaskiya wallahi wannan shekarar azumi gaskiya alhamdulillah wallahi lafiya lau muka yi shi a nan libya din dai ban ga wani tsanani a cikin shi ba eh okay wallahi lafiya lau muka yi shi alhamdulillah hmm. kana kana azumi kuma kana zuwa aiki ko dai kana kwana ina aiki kana azumi kana azumi ka je aiki eh ina zuwa aiki masha Allah masha to yanzu mun baka dama mutane eh, suwa da kai wa zaka wishwa wa barka da sallah to na farko ina fara yi ma sarki zaki MKK na Rasulul Amin. Na gode. Ina fara yi mai barka, ina fara yi mai barka da sallah. Godiya nake. Sannan da ƴan mu musulmai ga baki ɗaya waɗanda ke kan layi suna sauraron mu da shehunan mu manya-manya kamar su Shehu Abdul Fatai Asani. su Sheikh Nasir Ado Musa ta fara balewa. Hmm. Duka yana yi kowa fata alkhairi ne musu barka da Allah. Masha Allah, masha Allah muna godiya muna godiya muna godiya. duka ina All right, all right, mun gode. Ina ma kowa fata alkhairi ina musu barka da sallah. Mun gode barka da sallah. All right, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum sarkin zaki. Na wa alaikum salam kola sunan kirgan nake kira? Sunana Yakubu Ibrahim daga Nigeria Lagos. Yakubu Ibrahim daga Nigeria Lagos. Ya, insha Allah, ina muku fatan alkhairi. Muna amsa Malam Yakubu Ibrahim. To, Malam Yakubu Ibrahim a kana kace Nigeria Lagos ko? Malam Yakubu. Eh, insha Allah. Eh, Nigeria Lagos dai mun samu a e in dai Najeriya Lagos ne wannan muna da mun samu an samu wani dan eh. eh, tangarda cewa wasu sun yi azumi uh, talatin mu mun yi azumi ah, ashirin da tara wanne ka kai ciki na yi talatin daidai insha ka yi talatin daidai da kai talatin yau yi sallah kenan insha Allah eh, yau ba yau yi sallah insha Allah to masha Allah talatin kai shekabar nawa insha Allah ban bar ko gudawa da kai talatin baka bar ko daya ba insha Allah Ok, masha Allah to zan zan da zan dawo wani magana wannan tsohon maganan mun nan zan zo da shi a kanka wato mahaifiyanka ne tana oh. nan da mahaifinka bai da lafiya da kuma ah, kana jina da kyau mahaifiyanka tana eh. nan mahaifiyanka tana nan tana da eh. lafiyanta da buga kari wannan azumi mahaifinka yana kwance bai da lafiya da matarka tana kwance bata da lafiya shi aka baka zaɓi ka yi addu'a ɗaya ka yi wa mutum ɗaya addu'a kuma in kai wa mahaifinka ya samu lafiya in kai wa matarka ta samu lafiya mahaifiyanka ta tana da lafiya ita in kai mata wannan addu'a ita kawai ta kara samun yawancin rai da lafiya wa za ka yi wa addu'a cikin ukun nan wa za ka zabi cikin uku insha Allah zai yi wa mamata addu'a za ka yi wa mamanka addu'a mamanka fa tana da lafiya wato she babanka da matanka su Allah jikansu kenan ko dai me eh insha Allah insha Allah Allah ji kansu eh Allah ya ji kansu na san cewa in na in na yi wa addu'a eh in Allah ya ƙara lafiya to zan zan dinga samun addu'o'i a gare ta kullum dare da rana ko da na shiga wani yanayi za ta iya min addu'a ko da na yi aiki na alheri ko ba na alheri ba za ta iya min addu'a ah she na zuwa o she shi mahaifiyanka eh ina zuwa babanka babanka shi ya maka addu'a bebinka ne to baba baba na gaskiya in na shiga wani hali ko kuma na na an sake hanya kadan to baba min ba zai yi min addu'a ba sai da jarin sai ya fati ya dinga zagi na ah yanzu na zo yanzu mahaifiyanka in ka shot mata wanga live cewa ka short mata mijinta baka ma addu'a ma mijinta ma ka save ma mijinta yanzu kai ka ce babanka ne ka ka sake shi to ita baka cecen mijinta baka cece baka baka cece mijinta ba ita ma ita matata ah ai kai batun mata ka ka ce Allah jikanta wannan ba ruwan ka ce matan ka Allah jikanta wannan babu da matsala amma ma mahaifiyanka mijinta bi mana yanzu ba dan ce babanka ba mijinta mijinta yanzu shi ba za ka cece shi mahaifiyanka eh, ta samu rayuwa mai kyau ba na san cewa dai za ta iya yi rayuwa in tana ganina, amma in ba na nan gaskiya in na mutu ba za ta iya yi rayuwa in ba tare da ni ba Kai, kai, kai kai kai kai ah, ah, wato mahaifiyanka ta fi son ka yafi babanka kenan da gaskiya in an kai wani wuri wallahi ta fi so in an kai wani wuri mahaifiyanka ka wallahi wannan ya kamata mu tashi mu tsaya kaga mata da miji ana soyayya da ta haifu kawai shikenan ta fi son ta fi son danta ta fi son danta ta fi mijinta eh wato kai kai kai kai mahaifiyanka mahaifiyanka in kana nan za ta ta rayuwa amma in ba ka nan ba za ta ta rayuwa ba amma mijinta yana nan wannan ita ba ta ta rayuwa kenan abin da kake son ka gaya mana kenan ko dai me Kwarai kuwa. Iye? Gaya muna me, ah, me, halakan gwada muna eh, eh, maganan kan nan akwai abin lura a ciki sosai. Gwada muna irin sabar soyayyar da ke tsakanin kai da mahaifiyanka. Muna so mu sani. Ban ji ka sosai ba. Na ce, muna so mu sani a maganan kan nan akwai wani abin lura abin okay. fako a ciki abin karatu a ciki muna so mu sani menene tsakanin irin alaka irin sabar soyayya tsakanin kai da mamanka muna so mu san dan kaɗan a ciki to wannan so ba mutum ne ya sanya mata wannan so ba Allah ne ya sanya mata wannan so Hmm. Allah ya sa mata eh, soyayyanka a zuciyanta. Hmm. wato eh, kana nufin wato mamanka mamanka Allah ya sa mata bala'i soyayyanka kenan. So kenan, kurai kuwa. Kai kaɗai ne, kai kaɗai ta haifa? ba ni kaɗai ba dukkan ɗaɗanta haka ne. Wato mamanka ta fi son ‘ya'yanta kan kowa kenan kan mijinta ma. Kuri kuwa. Haka kake gani, je ka yi wani abu nan za ka sani. Wala Allah, kaga magana nan da nake gaya maka, haka kake gani. Eh, yanzu mamanka tana nuna maka gata da soyayya kake gani, amma bari wani abu ya zo nan, ka gani in mamanka ba ta sacrifice ka. ta rike mijinta ba wala Allah abin da kake gani kenan amma ni ne na gaya maka mamanka bari wani abu ya tashi na san mamanka za ta kashe kanta ma ta baka na sani amma bari wani abu ya tashi ranar kai mamaki ka kama eh ashe wannan mata fa tana son bijinta eh ke son ka fahimta ke son ka dan ƙara fahimta cewa to yanzu mamata ta eh. ta iya barin yiwa ya kase ta eh da ya kase ni sun haka okay mamanka ta iya ta iya ta bari yunwa ya kashe ta domin ta ciyar da kai Okay, shi yasa kai ka convince kake ganin cewa kamar ta fi son ka yafi babanka kenan. Kure kuwa, babana bai taɓa cin abinci ya raga mini cewa bari in bar wa wani in ya dawo ya ci abincin wannan. Don ai wannan, ai wannan tsakanin ka ma ba tsakanin mamanka da babanka bane fa. wannan saka ya daba eh, jama'a kuya hakuri mun samu network problem kan facebook mun samu network problem kuya hakuri ya dawo to yanzu mun baka dama tun da dai kai kana ganin mamanka ta fi son ka ya fi mijinta shikenan ba damuwa yanzu kai waza mun baka dama eh, wa ka yi wa barka da sallah nan to insha Allah ina yi wa musulmi gaba ɗaya na faɗin duniya Eh. waɗanda suka riga ɗan gaskiya ina musu Allah ya gafarta musu zunubansu kuma Allah ya ba su rahama kuma mu ma Allah ya amsi ibadunmu gaba ɗai. Ami, ami, ami, ami. ami ami ami ami To mun gode Allah saka maka da alkhairi mun gode. all right assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. wa alaika salamatullahi ta'ala barakatuh kola ya sunan kirgan naki kira sarki yi barka da yamma ko dare zan ce barka kare kola lafiya kala kola ya sunan kirgan naki kira alai sanne daga makka a ah, alai sanne nawa <laughs> to alai sanne kwana biyu kwana biyu alai sanne sarki zaki kai sallah lafiya jiya kai ne ko shekarar jiya ko yau wani kai a yau muka yi sallah amma jiya muka haji ya eh, yau muka yi sallah ah. amma abin da kake so ka ji shi nake gaya maka jiya muka aji amma yau muka yi sallah jiya baka yi azumi ba kenan a jiya ba ya azumi ba gaskiya a eh, to a yi eh, jiya ne sallah ka yi ko eh ta ma yau muka hau idi eh to <laughs> limamun ne baya nan yanzu yanzu zai juya kai na kenan ko <laughs> yau muka sallah yau yau sallah to amma yanzu yanzu alasani bari da mai alasani to wanda suka ajiye jiya ko suka ajiye za su yi sallah gobe shin in suka yi sallan Allah bai karba wannan tsakanin bawa da Allah ai ba. A to ai ni ma na to ai ni ma na tsakanin bawa da Allah ne ko? Eh a ni kan ji nake ko ana America ne limamin daga nan ko bai tafi ziyara wani wurin. A a dan haka haka aka tsara kan da aka tsara kina nan yau za yi sallah yau aka kuma aka yi sallah. Eh to shi kenan Allah ya karba. Amin amin amin amin. To Alasani a Alasani daga Makka. ko na jin ka eh to eh. alasari azumi eh, nawa yi? azumi guda talatin muka yi muna mun samu labari cewa wa akwai wasu daga saudiya suna saudiya ne amma in ba su ji an ce wai ko saudiya ya ɗauki azumi in ba su ji an ce najeriya an ga wata ba ba za su yi ba in ko ba su ji an ce najeriya an gane ba za su ajiye ba shin akwai shi haka ne gaskiya ana samun wannan amma sai a cikin mutanenmu na hausawa kuma su ma kaɗan ne sosai eh eh kuma kuma koda sun yi wannan al'ada ƴaƴansu ba sa yin wannan al'ada oho wato manyan mutane ke yin haka kenan manyan mutane wanda muka zo daga Najeriya ba amma wanda aka haifa a nan din ko da kai kana da wannan aqida su wannan ƴaƴan da ka haifa ba za ba sa binka a wannan aqidar mm. masha Allah to alasar kana za ka tuna lokacin shekaran da ka fara azumi shekarar da fara azumi eh kana shekaru nawa ka fara azumi za ka tuna eh zan iya tunawa gaskiya zan iya kana ɗan shekaru nawa ka fara azumi gaskiya irin dai ɗan ka ɗan yi kwaya biyu ko uku dai a wata ɗin nan ina shekara takwas na fara yi mm, kana shekara takwas ka fara azumi ka ɗanyi uh, ah, kwaya biyu ko uku a cikin uh, wata eh. to za ka tuna lokacin da azumi ya dan baka wahala amma ba ba kaɗai a wannan shekara ba duk shekarun gaba da za ka tuna lokacin da azumi ya baka wahala sosai eh zan iya tunawa shine kuma wanda na taɓa karyawa tun da nake a rayuwata Mm. shi ne dai ina wannan yaron lokacin nan ban girma ba eh wanda muna cikin azumin sai abokina ya lallabe ni muka tafi gidan zu eh to kuma da muka je gidan zu din nan ga kayan siyarwa muna ga rana kai tana dukan <laughs> to a nan ne da muka samu muka karya azumi to amma an ban wannan ba taɓa karya azumi ba a rayuwa to alasani ah, wai akwai wayan da ke fatawa akwai fatawan da ya zo cewa kaman in kai azumi she ka manta eh. ka je ka ci abinci sosai ka koshi da ranar saka bancin ka koshi ka kare sa'annan ka tuna cewa ashe kana cikin azumi wai azumin nan tana daidai bata karye ba ka ci gaba da azumin ka ne to she ina zo ina kawo ka ina kawo ka ban kare ba ban kare ba ban kare ba ban kare ba she ka samu kanka cikin wannan yanayi da ka samu kanka cikin wannan yanayi ka je ka samu abinci mai daɗi ko kuma ka samu wani sakwara da mm, eh, miyan wannan abinci yana da tankwa sosai eh. da ka ci abincin nan ka gama ci abincin ka sha miya za ka sha ruwa shi ka tuna ashe ka ɗauki azumi shi kuma gashi nan tankon kuma ya dami bakinka dole ya kamata ka sha ruwa ya za za ka ci gaba ka sha ruwa ne ko dai a'a zaka yi kokari tankon ya ta damun ah, ka har ka kare azuminka. ka Eh, sarki zaki a yayin da kai riga ka tana kuma ai cin abinci kuma ya yanke daga gare ka komai dadin sa komai <laughs> dole ne ka tsaya ai mantuwa aka ce sai kuma ka tuna to eh. ka tuna kuma shikenan ai lokacin kuma ka ci tankwa ka ci tankwa ka ci tankwa kana neman ruwa ka sha shiga ganganci ga sai ka raba wani adadi da musulunci ya tanada ya kure ajiya muna zuwa eh lokacin ka ci tankwa kuma kana neman ruwa ka sha to kuma ga riga ka tuna to kaga ai dole ka tsaya in kuma ka sha ka ka yi ganganci mm. ya fita daga mantuwa ya dawo ya dawo ganganci to shi yasa dole ya kamata ka rika wannan wahala kenan dole ne ka rike ta ai kuma yana da tsari <laughs> ka fita daga mantuwa kuma ka dawo ganganci a lokacin kuma wani abu da kake so ka ci mai kyau ko mai daɗi ya zo to komai daɗin sa ai dole ka tsaya in dai baka son ka shiga cikin masu ganganci to masha Allah to alasani wa suwa zaka yi wa barka da sallah al'ummar musulman duniya gabaki ɗaya da kuma al'ummar jihar ta can jihar Kano Allah ya sa sun yi sallah lafiya da kuma Allah ya sa ayi yi lafiya kare lafiya Allah ya kawo kasar zaman lafiya da duniya baki ɗaya amin amin amin Masha Allah. To jama'a za mu doki kira biyu uku shi kenan kawai in Allah ya yarda mu tashi. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu yar uwa an um, ajiya Maryam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa da warhaka. Barka ka dai uh, Sayyida Maryam uh, ya 'yan Saudiya gaba daya. Alhamdulillah muna galau ya ibada. Alhamdulillah mun Alhamdulillah mun gode wa Allah. Sai da daga Saudiya mun samu labari wai azumin da kuka yi 28 ne gaskiya 28 eh wa 28 aka yi wannan shekara 28 gaskiya ba haka bane 30 ah, muka yi daidai. Ah, to wayan da suka ce 28 da takwas na suka biyu. Su gaskiya ban san masu ba. Ko. <laughs> magana gaskiya sabida mun ga wata mun yi sha'ban ashirin da tara. Eh. Kuma mun dau azumi farkon Ramadan. Mm. Mun ga wata an tabbatar. Kuma an nemi wata shekaran jiya ba a gani ba. Aka ce za mu yi talatin ne da ake ta saka status na ana cewa mai talatin ce. Ko. Na'am. To talatin muka yi daidai eh. ba rage. ba rage to amma amma keki talatin ni mace ce oh, ok na fahimce shi kenan ba za mu shiga cikin wannan ba ba za mu shiga wannan ba ok to masha Allah da kika samu kika yi azumin ki amma za ke tunawa cewa a shekaru kina ƴan shekaru nawa kika fara azumi ni gaskiya ina ƴan shekara kamar hudu zuwa biyar hudu zuwa biyar kika fara azumi haka tun da nake da wayona eh aka fara koyar da mu rabi rabi saboda ni na tashi ma ina azumin rabi rabi wanda muke karyawa Shabi. eh okay eh. na out na out na out eh, eh mu ma mu yi wannan ake mana mu dinga rubuta wanda muka yi rabi wanda muka yi kamil wanda muka yi full day eh sai ka zo ran idi kuma sai a zo a ce to kai guda nawa kai sai mu je mu kawo pefa mu ta kirgawa ni nayi sha shida da rabi nayi sha hudu nayi <laughs> guda goma hmm. to sai a ba mu idiyan mu da kudin da yadda muka yi azumin mu na'am um, saboda next year mu yi kokari mu yi da yawa so har muka fara samun irin hankali din nan eh wato kina kina kina shekara nawa ki fara azumi daidai daidai eh Ah, zan ce kamar shekara takwas na fara yin azumi daidai oh shekara takwas ka fara azumi daidai kuma takwas nan kina ke eh. talatin duka eh ba na karyawa ina shekara shida da bakwai ina karyawa ok ok in <laughs> yi alwala da buta ruwa uku <laughs> wato a cika ciki da ruwa alwala kenan yawa in yi alwala so uku in ce na manta ban wanke guri ba <laughs> ko kuma wanke baki so goma ina shan ruwa to sai da maryam misali muwa maza maza muka yi wa wannan tambayoyi sosai yanzu za mu miki kema mace mm. eh mijinki ne yana kwance bai da lafiya astaghfirullah lazim da e, da kuma ma'aifinki shi ma na kwance bai da lafiya amma ma'aifiyanki ta tana da lafiya shi eh. aka ce ki zabi ɗaya a cikinsu addu'a ɗaya kawai Allah ya baki iko ki yi kuma wannan addu'a in kika yi eh, mijinki ya samu lafiya kuma ya dade duniya kuma ya arziki in kawai ma'aifinki mahaifinki ba zai mutu ba shi ma zai samu lafiya zai samu lafiya amma ba zai samu arzikin ba amma zai samu lafiya da kuma yawancin rai in kika yi mawa mahaifiyarki ita za ta ƙara lafiya ne eh, kuma ta yi yawancin rai a cikin su uku nan wa za ki wa simple ne eh, wa ne ne mm. mijina a mijinki yeah mijinki zaki wa dua. of course wato mahaifinki shi otilo na na na san da na na na wuya amma na mijina zan yi na da ɗan wuya. na na na ba na onda na dad, na koma onda mijina. na hmm. Wato na shi otilo na ya, na na na na na na na na uku na matan shi zai mai za ta mashi addu'a matan shi za ta mai addu'a eh. wato addu'a addu'a addu'a mahaifinki ma ki yi ma in dai one chance ne kuma dukansu ba su da lafiya na farko ba zan so yaran koma widow ba eh kuma ban so ban so yaran su koma ba su da baba kuma wannan opportunity din e. Eh. shi bai haifa da yawa ba ni ma ban haifa da yawa ba ko kuma in ce da saurana kai but baba na ya riga ya ga grandchildren da children din shi shi wannan da sauran shi kuma matan to ina zan juya maganan kuma in zan sake juya maganan ma'aifiyanki eh, eh, ba ta da lafiya ita kuma a doke shi ita ma ba ta da lafiya tana kwanci ba ta da lafiya ma'aifinki shi ma yana kwanci bai da lafiya eh ma'aifinki tana kwanci ba ta da lafiya ma'aifinki shi ma yana kwance bai da lafiya mijinki shi ma yana kwance bai da lafiya su dukan su ba su da lafiya addu'an ki zai cece mutum ɗaya ne wa zaki wa addu'a addu'a addu'a kuma an ce guda ɗaya zai guda ɗaya kawai kacal kacal kacal kacal da kin ce Allah ya ba shi lafiya ko Allah ya ba ta lafiya ko Allah shi kenan samu lafiyan kenan ba ma shi an ce amin ba addu'a ɗaya zan yi kuma duka ya karba eh. addu'a ɗayan da aka ce zan yi zan ce ya ubangiji Allah wannan addu'a da kace guda ɗaya wannan chance ya Allah ka ba dukkan su lafiya a ya Allah kawai addu'an da kace yin nan ma ya ɓata maganan abu ɗaya za ki faɗa ikon Allah eh. abu ɗaya din ne shine ai ka ba dukkan su lafiya a'a a mutum ɗaya mutum ɗaya ya ke ana ba ana ana ke kina ɗaukar zabinki mutum ɗaya don hana gaskiya kai a uwa uwa ne fa miji ne fa shi ne ɗin nake tunani ai wani zan ce eh kai gaskiya ina ah. santa umma gaskiya she ki zama widow ne ita umma ma an kira ta so uku kafin a ce baba ai eh ko kuma miji sai daga baya ma na san da shi a rayuwata ah ah yanzu yanzu kuma miji ma daga baya ma ki san shi ma wato mijin miji yanzu ma ba ko ne ma amma kin manta kin manta wai wai wai wasu malluma da ke bamu labari wai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh wai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wai akwai wata mata da mijinta zai yi tafiya zai tafiya she ba ta umarnin ta zauna gida amma bai ba ta umarnin ta fita ba wasu aka zo eh. aka gaya mata ma'aifinta bai da lafiya ba ta fita ta je ta gansa ba aka sake dawowa ba ta je ba aka sake dawowa ba ta je ba saboda me ita tana gaya musu mijinta bai dawo ba ba zamanin telefon ba da ya balle ta kira mijinta bai dawo ba balle ta sallame shi sannan ta bar wannan gida tana cikin gidan mijinta ne wai karshe kawai aka sake zuwa aka ce mata ke mijinki ya rasu eh babankin ya rasu babantan ya rasu ma bata ce ma ta je ta yi ganin ban kwana ma da babanta bata tafi ba aka yi addu'a bata tafi ba ta je ta ta je ta addu'an babantan ma bata tafi ba wai kusum she ga mijinta ya dawo wai she wai kamin a haka ma she annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a je a gaya mata Allah ya ba ta aljanna a kan abin da ta yi haka mallum malluma suka ce mu nawa kai wannan hadisi to amma gashi yanzu gano da farko ki magana fine kamar irin wanga magana amma yanzu daga bayan nawa kima mai da mijinki ma ba ko <laughs> gaskiya ni yadda nake jin mamata to duk ban taba yin aure ba eh. so ban san yadda zan ji a wannan lokacin da yake kafin mutum ya shiga aure dole sai ya san do's a not ai okay na'am sai ya karanta sosai but a yadda nake ciki yanzu kila ina gani kamar matsayin miji bai kai wannan abun ne, amma yadda nake da mom mm. daɗi na dama shi a addinance mata da aka kira umma so uku tukunna sannan aka kira baba so ɗaya. Eh to amma in ke kina ganin cewa matsayin mijinki bai kai wannan ba to me yasa da farko kika mm. ce kin zabi mijinki? saboda already ba na ta onda iyayena na riga na koma onda miji eh. ita mace tana da rayuwa biyu rayuwa onda iyaye da rayuwa onda mijinta mm-hmm. da idan muna kan za a ce aljanna ku yana karkashin kafan iyayen ku mun kafa eh amma in kin ce muna daga baya eh, sai ya koma na eh in kin ce muna Allah ya ya kira uwa uku sannan ya kira uba to ai wuri kuma cikin wannan wurin cikin wannan hadisin ai Allah bai kira miji ba cikin wannan hadisin eh. bayan uwa ai mahaifi ya kira eh haka ne to me yasa mahaifin har yanzu har yanzu shi baki bashi baki bashi wani baki bashi ma wani position ba yana da position din shi wana kawai dai ba zan hada shi bane din ne ai oh ba za ki ba za ki hada shi da mijinki ba ah ba zan iya ba ba za ki iya ba Umarnin mijinki ya fi na mahaifinkin kenan. Um, hmm? eh? Eh, eh? Eh eh. Eh eh? Eh eh ban gane to yanzu muna zuwa. Yes yes Okay. Okay. She to me yasa ita ma in dai aljannan ki yana karkashin kafan mijinki ne. To me yasa kuma kika dauko mm. wanga aljannan kika ba mu manki? kai je kika sata ki ciro karkashin kafin mijinki kika ba kika ba maki beza ai ban ce ai ban ce na roka masa aljanna ba a a gaskiya ka sa ni a hospital na za na za na za na za ki tunane ko kai ce ina I want to be a millionaire to masha Allah masha Allah yanzu mun baki dama wa wa wa, wa, za barka da sallah ne Masha Allah ina yi wa duk musulmai ga baki daya barka da sallah Allah ya karbi mu ya sa wani karbaɗe. Amin. Kuma wayanda ba su da lafiya ma da suke gana an manta da su ban hmm. manta da kowa Ubangiji Allah ya ba ku lafiya duk mai damuwa a zuciyarsa Ubangiji Allah ya yi masa damuwa don darajar manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Iyayena ma da mun yi shekara biyar ba mu ba ma ganin juna muna gari daban-daban Ubangiji Allah ya sa mu haɗu lafiya ya sa Allah ya sada kuskokin mu fi khairin insha Allah. Amin. Wanda ma ba sa kasan su ba sa tare da iyaye ubangiji Allah ya sa mu gana da juna lafiya. Amin. Darajar manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya tsara mana lafiyar nema neman ma na halal dan darajar ma'aikata sallallahu alaihi wasallam. mun gode miki sai da sarki zaki ni hmm. na maka barka da sallah Allah ya saka da barka ka dai kokari hmm. nayi awa biyu sai in ji baya na zai karye sai in duba awa goma gana kan awa goma <laughs> awa goma wai ya lai awa ah, in mun dade awa uku ne hanya amma eh. a rana kana yi GPS da sau biyu eh wata eh, gaskiya kana kokari Allah ya bada lalaci saboda mu karu ne kake wannan abun da kuma ah, a clearing confusion din mu zo da malamai da kai ne page don dukan ubangiji Allah ya kara muku lafiya da nisan kwana kuma masu bibiyan karatu ubangiji Allah ya kara mana kaifin ka kwalwa dan daukan karatu amin amin amin amin amin mun gode sosai mun gode da yan gabaki daya muna gaisuwa da zakullahu hmm. khairan amma sai da Maryam bayan ki mutum da kawai zan doki sauran don Allah ku yi akwai ba za ki ki doki minti minti biyu ki muna wani dan baiti kadan <laughs> Masha Allah. So, a insha Allah ta ba damuwa to muna jin ki oh, na shago sai an dauko kiran ne ah, ah, ok ok to, ok, eh, bari doki kiran shi keki sai ya kan layi to. Ya so keki muna na ƙarshe mu tashi kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu kola. Wa alaikum assalam. Kola ya sunan ka daga inda ake kira? Ina tare da Muhammad Ashiru daga nan ƙasar Libya. Muhammad Ashiru daga Libya. All right. Muhammad Ashiru a azumin uh, talatin kai ko shekara da eh, kai ko dai da azumi na ne sarki zaki Eto eh, amma wai Libya kowa ya yi talatin, me yasa kai tara? to lalle wannan matsala na daɗe ina ina ta neman in samu lambar ka musamman in samu lambar malumanmu na Tijaniya ina da tambaya a kai idan za ka amince mini ta gefe ina son in yi wannan tambayar ka gane eh ok. ita tambayan ka wala eh, za su ji Yawwa, azumi ran da aka tashi da azumi nan wurin libya eh so ran da aka tashi da azumi so ka san duniya yanzu abubuwa yanda suke tafiya sarki zaki ba sai an faɗa ma ba dai komi yanda yake tafiya abubuwa in dai aka ce ma yau ba malami ba ka samu ka tsaya akan malami ɗai in dai aka ce ma ka tambayi wancan ne ka tambayi wancan ne sai an samu sabani da yawa na'am so a lokacin da aka ɗauki azumi sai muka yi ta kiran malumanmu muna tambayar su sai aka ce to shi dai azumin Allah da annabi sai an gani a ɗauka sai an gani a aji na'am kana muna jin ka sai a ranar da suka ɗauki azumi nan wurin sosai ba mu ɗauka ba me yasa me hujjanka hujja na shi ne na tambayi malumai na sun ce idan ban ga wata ba ko aka bani hujja an gani ka ɗauka idan ba a bani hujja an gani ba ka in aji Ah, to eh sai na sai Libya, Libya ba su ba da hujjar aji ba? To a lokacin da aka ɗauki azumin nan inda nike aiki, kwarilla an ce mani za a ɗauki azumi, so na tambayi waɗanda suka ce mani a ɗauki azumi, an ga wata aka ce mani nike bincike a ganin eh, an ga wata a ƙasa duka za a ɗauki azumi ai ba sai an gani ba waɗanda suka gani sai aka samu wani ya ce mani eh an gani ai a kyamara ake diba wata na ce oh to a kyamara mun shakin wannan abun a tun ba yau ba to eh. ni wannan abun ya shiga kwakwalwa ta ne ya yi fulfil ni ya rufe mini kwakwalwa na rasa ni zan ɗauka tun a lokacin na yi ta neman lambar ka in samu in wannan abun ban samu ba dai sai ban tashi da azumi ba to masha Allah yanzu kai tambayan in Allah ya da na san za za ji dauka ba a ran nan eh wani matsayi yake a gare ni masha Allah masha Allah na san kai wannan tambaya za su ji kuma insha Allah za baka amsa kuma Allah da niwa zan baka kuma namba ah, ka kira ni tunda ka same ni bayan haka ka kira ni amma yanzu ka wa za ka wa barka da sallah ka gane tun a lokacin tun a lokacin da aka dauki azumi akwai wani boys din da na yau ma boys guda uku na ce don Allah sarki zaki amma na san harakoki eh, kai wa kai ni kai ni boys na ce ma sarki zaki ina neman taimako ina neman taimako kai mini ni boys tun da aka fa aka dauki azumi wata daya kenan wata daya kenan fa kake nufi eh tun tun farkon dauka azumi ba okay to ka gani ko wallahi lokacin na ma boys ni boys din ma yana nan ban goge shi ba to masha Allah kai hakuri kai hakuri kana ji ban yi da ban yi da gaya na ba ai na dai baka labarin dauka azumi ne ban baka labarin aje shi ba okay masha Allah to yanzu yanzu misali wa za ka wa barka da sallah nan in ka samu dama ya in baka labarin ajewa koko <laughs> <laughs> ikon Allah. Eh, ai, yanzu haka, ai za ka yi tambaya ne, ka yi To yanzu, sauran da ya sauran tun da ba tambaya ba ne, kira ni, na baka namban ɗaya daga malluma ko kuma a za su ji a nan, za baka amsan shi. Yanzu da ni na so ka bani dama in kira ka ta gefe sai ka bani lambar sai in yi tambaya dai in gane abin da nike ciki. To na baka dama, na baka dama. yanzu ko in ka sauka daga program yanzu muna magana da kai kuma muna kawo program ba wa Allah eh <laughs> misali ce yanzu zan yi jawabin duka koko sai ka sauka a bari na sauka bari na sauka shiga kira ni hankuri a'a to ba matsala ake godiya nike ina ma dukan daukakin musulmi barka da sallah muna amsa waɗanda suka yi sallah farko waɗanda suka yi sallah ta biyu waɗanda suka yi sallah ta uku dukan mu ina mamu addu'a Allah sa mu dace Allah karbi ibadu amin amin annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam oh washa Allah ba wallah mun gode mun gode Allah saka maka da alkhairi mun gode kuma ina ina kira ga duk daukakin musulmi musulmi. Kar wanda ya yi sallah shekaran jiya kar wanda ya sallah jiya ya ce eh, na yau bai da azumi kar wanda ya sallah yau ya ce na gobe bai da bai da azumi mun gode mun gode mun gode kola mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode to to sai da Maryam muna tare da ke jama'a bazan da kira ko ku ya hakuri ku ya hakuri jama'a masha Allah hmm.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 العبد بها مؤملي ثانية ربيعي بمدحة الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها مؤملي يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلا بإذن ربه العلي ثانية الربيع بمدحة الشفيع بالمنطق البديع أبقي بها مؤملي أهلا بشهر المولد شهر العلا والسدد شهر النبي أحمد شهر الربيع الأول ثانية الربيع نيم الحسين الشفيعي بالمنطق البديع أبقي بها مؤملي أهلا بشهر المولد شهر العلا والسدد شهر النبي أحمد شهر الربيع الأول قد خص بالربيع إذ كان كالربيع للأرض والشفيع بكل خطب معدل أهلا بشهر الفرح شهر الذهاب الترح وفخرنا والمرح شهر النبي الأفضل ثانية ربيع بمدحة شفيع بالمنطق البديع أبغي بها مؤملي شهر فلاح والسرور شهر به ساد الدهور موشح بين الشهور متوج مكللي أهلا بشهر الفاتح إغلاق قون الفاتح من خص بالفواتح وحاز ختم الملل ثانية ربيعي بمدحة الشافعي بالمنطق البديعي أبغي بها محملي أهلا بشهر المولد شهر النبي الأول شهر النبي الأول شهر النبي الأول ثانية الربيع بمدحة شفيع بالمنطق البديع أبقي بها مؤملي وقد كفاها كلها أعباءها وكلها بقوله أنا لها عند اشتداد الوجل أهلا بشهر المولد شار النبي الأول شهر النبي الأفضل شهر النبي الأفضل فيا لها من خبز جوابه في الحطة من ربه سل تعطى واشفع لدينا تقبلي ثانية ربيعي لمدحة الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها مؤملي ثانية ربيعي بمدحة الشافي بالمنطق البديع أبدي بها مؤملي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبك ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم mun gode miki sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka miki da alkhairi mun gode mun gode sai da Maryam mun gode mun gode Allah ya kai lada eh mm. annabi ya ce mu annabi ya ce mu annabi ya ce mu ga Allah sallallahu alaihi wasallam annabi namu annabi da'iman shi ne eh. kayan mu shi muka aza a sai ba ma gajiya kullum sabo yake da daga sosai sabo yake ko da yaushe ka ji shi ba ka taba gajiya sosai sosai Allah kenan shi ne sallallahu alaihi wasallam dan shi aka yi mu da amma masoyan an yi dan shi ne makiyan shi kuma an yi wuta dan shi ne dan daraja manzo Allah Allah ya sada mu da amin amin amin so annabi mu yawaita salati shine da ce kawai sallallahu alaihi duk aikin da zaka yi baka je da manzon Allah ba ba karbabbe bane kada ma ka wahalar da kanka ka so shi ka huta mm. mun gode to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mun gode mun gode abu ta lafiya to lafiya kan Allah khair to jama'a Ah, mun gode mun tashi nan dewa suna cin so su yi magana amma ba za mu iya ba da damar haka ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh